yana daga jin kan addinin musulunci da rahamarsa ya yi umarni da ciyar da miskinai da taimakon talakawa zakka wacce ubangiji subhanahu wataala ya farlanta cikin dukiyar mawadata wacce za a karɓa daga wajen mawadata a bawa talakawa addinin musulunci bai farlanta ta don ya karu ba ko don a karɓi kuɗi daga wajen mutane a tsiyata su ba addinin musulunci ya farlanta zakka ne domin a yayiwa talakawa matsala shi yasa addinin musulunci ya lissafo wani jinsi takwas na mutane yace su za a baiwa zakka dukkan waɗannan jinsi takwas ɗin za ka samu talakawa ne da miskinai sai kuma waɗanda suka tsaya suke taimakon addinin Allah wato masu jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah kai hatta matafiyi ya shiga cikin haƙƙin zakka wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta tun daga nan za a gane cewa addinin musulunci da tsarinsa shine tsari mafi kyau kuma addini mafi kyau wanda ya fi kyautatawa game da nuna jin kai da rahama ga bayi da zarar bayi sun kyale addinin musulunci sun kama wani abu wanda ba shi ba sawa'un a cikin tsarin shugabanci ne ko a tsarin zamantakewa yau da kullum ne duka waɗannan mutanen za su fada cikin matsala wacce za a yi ta kuka ana ta neman bakin zaren amma ba za a taɓa samo bakin zaren ba wannan shine abin da ya faru a ƙasar mu Najeriya a irin yanayin da muke ciki a yanzu tun daga lokacin da turawan mulkin mallaka suka rusa tsarin musulunci a Najeriya suka kawo demokradiyya waɗanda suka karɓi ragamar shugabancin Najeriya ba su damu da abin da ya shafi yunwa da kishirwar talakawansu ba kujerar mulkin shine damuwarsu hakan ce ta sa kullum matsalolin Najeriya ke karuwa an mayar da mulki ya zama wata hanya da za a riƙa wato ko mulkar talakawa suna so ko ba sa so duk tsarin da aka zo musu da shi dole su karba a matsayinsu na 'yan ƙasa duk da kasancewar an ce demokuraɗiyya ake ɗan ƙasa yana da 'yanci ta ba mu duba mu ga shin a sauran ƙasashen duniya demokuraɗiyyar su irin tana ƙasar mu Najeriya ce dole akwai bambanci kyautawa a ce a irin wannan yanayin da ake cewa demokuraɗiyya demokuraɗiyya lokacin da duniya ta ci gaba ko ina za ga yan shugabanni kokarin su yan ƙasa su haɓaka arziki yalwata a rika nuna ƙasar su da yatsa bai dace a ce ƙasa irin ta Najeriya wacce take cike da tattalin arziki Allah ya hore mata matasa zara ta hazikai ba kuma a ce wai ƙasar nan tana cikin mawuyancin hali ana cikin yunwa da talauci kai har a ce ci bayan mu ya kai yanayin da dan za a yi canjin fasalin kuɗaɗe a ƙasar mu sai mutane sun faɗa mawuyancin hali yayin da babban malami Sheikh Bello Aliyu Yabo Sokoto yake gabatar da karatu ya zo kan wata gaba wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da a ciyar da miskinai da talakawa da masu ƙaramin ƙarfi malam din ya kwadaitar da mu akan cewa a irin wannan lokacin da muke ciki na canjin fasalin kuɗaɗen Najeriya wanda aka bai da mutane matsiyata mayunwata ba ma talaka ba a masu kuɗin ba, sun dawo abin da za su kashe yana su zai kyautu mutum ya amfani da wannan damar wajen ciyar da miskinai da talakawa a nan ne fa malam ya yi magana akan mawuyancin halin da talakawa suke ciki sakamakon canjin fasalin kudaden Najeriya malam ya caccaki gwamnoni na Najeriya musamman gwamnonin jam'iyyar PDP waɗanda suka dawo suna sukar gwamnati saboda ta zo da tsarin da suke gani a daidai irin wannan lokacin zai ba siyasa su matsala tare da cewa an ɗauki shekaru takwas talakawa na ganin abubuwa manya-manya irin waɗannan amma sun ja bakin su sun yi shiru sai a irin wannan lokacin suka yi magana malam ya manganu masu kyau waɗanda 'yan ƙasa suke buƙatar jin su wataƙila sa ɗebe musu kewa sa rage musu raɗaɗin abin da suke ciki wataƙila manyan mu idan suka saurara ko sa ji tsoron Allah subhanahu wataala su gyara su dawo da walwala a cikin al'umma fa in lam tudik zalika annabi yace in baka samu ikon yin hakan gaba duka fa at'imil ja'a to ka ciyar yadda mai jin yunwa ka samu wani dan Najeriya don 'yan Najeriya duk yunwa sun gare su har dai zamanin canjin kuɗin nan ko sai ga mutum da miliyoyin kuɗi yana neman dubu biyar ya ce fa ne ƙiri-ƙiri da ƙarfi da yaji ji amai da shi matsayaci don Allah an ci amana ko ba a ci amana ba an ci amana wannan amana ne ni ga tarihin duniya ban taɓa ganin canjin kuɗi irin wanda an kai shekarar bana ba canjin kuɗi gwamnati in tana sun ta canza kuɗi sai ta je ta bugo in ta bugo ta san abin da ta bugo tana nan sai a ci gaba da hulɗa ta saku waɗannan sababbin kuma a ci gaba da hulɗa da tsofaffi ba za ta haramta aiki da sababbi ba sai tsofaffin sun wadata sun kai ko'ina to lokacin nan sai ta rinka jaye tsofaffin nan sannu sannu ba ɗaya rana za ta jayewa ba sannu sannu duk waɗanda na shiga banki ba su dawowa sannan ana na ana ta zubu sababbi ko da aka jaye tsofaffin mutane ba su ko damuwa don ga sababbin to amma ka sani fa baka bugo ba kuɗin na fa ba a bugo su ba don ku sani in kuna shirya ku waɗanda an ka bugo sample ne kawai ba su da yawa na ji wannan cewa an bugo biliyan ɗari uku ko alama ba a bugo biliyan ɗari uku ba abinda an ka bugo ba su ta hakara sun hakarya ba shi yasa ka duk inda ka zo kuɗin babu su ga hakikani amma kuma saboda can amana an tara tsofaffin an riƙe ga ka da kuɗinka ajiya faɗe kakkai ka'idar ajiya san dukkan ne kayan ajiya ka a baka shi ne ka'ida amma ka tafi banki ga mutane na ta mutuwa banki wasu banki suke sallar asuba haka ne ko ba haka bane na ji wani ana firin shi shekaran jiya ya ce banki ya yi sallar asuba amma kuma ga layi shi ne ko na ɗari nawa ko da ya zo layi akwai takardar da ake rubutawa ya ce shi wasu ya faɗi wasu ɗaruruwa to kana nan tun sallar asuba nan banki kai sallar asuba in ka zo ka zauna har isha'i sai isha'i ta sai a baku hankuri a ce don Allah ku ce sai gobe ana waɗa hakan sai zuciyar wani ta buga ga yan Najeriya na wasu na mutuwa suna haukacewa kun ga wata mata da ta zo tsirara gidan mai ko ta kwace ma'aunin mai ta kama fesa ma mutane haka tsirara banda wanda ya tsirara banki duk me ya kai su wannan tsiraici haukan buhari ce buhari ya samu su hauka buhari ya haukata su buhari ya su hakkin suna ga buhari eh wa ya haukata su buhari buhari buhari ta Allah shirya da mu ka kwace tsaffin kuɗi kuma baka da sabbi in kana kashe shi bai iya wadatar da 'yan najeriya sabbin kuɗi don babu su wai yanzu annan shekaran jiya na ga tsahin shugabannin ƙasa sun zo inda yake an yi council of state mitin na council of state mitin da tsahin shugabannin ƙasa wai su kuwa sun ba da shawarar central bank ta ƙara bugowa ce to zuwa yau za a bugowa kaga kenan su ma sun san babu su to suna ba da umarni matsayinsu na iyayen najeriya cewa a bugo to yanzu mu zanna har a bugo mutum nawa nan mutu kafin sannan miliyoyi na can ka ajiye banki a makana nan kana roƙon dubu biyar ka yi ce faɗin gidanka wata ba haka duniya shi yasa kan ga mutane ne ga sunan suna ta maka shi kotu gwamnan kaduna gwamnan zamfara gwamnan kogi ba su na fara zuwa kotu ba sun maka buhari kotu akan canjin kuɗi to yanzu na kano ya biyo baya ganduje shi ma ya maka shi kotu na ondo ya biyo baya shi ma a da dolo shi ma ya maka shi kotu duk waɗannan gwamnoni apc ne kaga su yan pdp daɗi wato gaskiya ta ma ya musu yawa su yanzu ba ma sun ka adawa ba yanzu yan apc ke adawa da gwamnatinsu gwamnatin buhari gwamnatin su wace ce apc to yanzu gwamnonin apc annan suna baka shugaban ƙasar apc kotu kuma mafi yawa waɗanda da ci amfanin gwamnatin don waɗanda duk waɗanda shiga rigar buhari ne shi yasa wani na ga ya rubuta shekarar ya ce da kun ka shiga riga ta kun ka ci zaɓe hakan ga samaki ne zai kada kumbana bana don kaga yanzu ga siyasa nan yanzu maganar yanzu ba mu da sati biyu ba a yi zaɓe ba ko babu sati biyu sauran kwana goma sha uku a yi zaɓe amma ba ka ga kun ga wani ɗan takarar da ya fosta tare da buhari babu liƙa buhari ka ce tare da kun san dalilin waɗannan gwamnonin na kai shi kotu wai ƙoƙarin ne suka yi su wanke kansu ba tare da shi suke ba wai su nuna ma 'yan Najeriya ba tare da shi suke ba don kasta maƙi ne ya biyo su da kun ka ci albarka farin jini ne yan dole ku yi hankuri samaƙin nan nahi sai ya shafe ku lokacin da yana farin jini ba riga kun ka shigo ba wani in ba da rigar buhari ba ya za a yi ko kansila ya ci balle gwamna eh irin dan tsuntsu misali ya za a yi ko kansila dan tsuntsu ya ci in ba da rigar buhari ba amma dan tsuntsu ba kai buhari kotu don bai san kunya ba wanda rashin kunya ne da rashin tafaɗi ta Allah ya shirar da mu sai annabi ya ce fa in lam tudiq zalika in baka samu ikon yin waɗannan abubuwan ba to ga wani fa'at imil ja'i aka ciyar da mai jin yunwa in ka samu wani mai jin yunwa yayi ne ATM bai kai ga layi ba kuma an ce mai sai gobe sai ka shi ka Yeah. <laughs> sai kare ka bashi a eh, yace ta hukan yi wa buhari ta kashe ka to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ati imil ja'i aka ciyar da mai jin yunwa wasqid zam'an sannan ka shayar da mai jin kishin ruwa kaga bayar da abinci ga mai jin yunwa sannan da shayar da ruwa ga mai jin kishin ruwa wa'annan duk suna daga cikin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su haka mutuwa aljanna to Allah ya saka malam da alkhairi kuma ya kawo mana canji ya ba mu shugabanci na gari kuma mu ƴan ƙasa dole ne mu muke jin jiki mu ake duka kada mu sake a ruɗe mu zai kwanaki suka rage mu iya bakin kokarin mu mu kawo canji da ƙuri'un mu kar mu sake a mai da mu baya bayan wannan jawabi na Sheikh Bello Yabo Honorable Suleiman shi ma ya martani ga gwamnonin Najeriya game da yadda suka tashi hankalin su kan wannan tsari da Buhari zo da shi a daidai lokacin da zaɓe ke karatuwa me yasa ba su yi ba tun gabanin haka ya tattauna akan zaman da suka yi da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jiya da yau ma'ana me yasa matakin da suka ɗauka a ƙarshe ba su ɗauka ba a baya duka dai za ku ji daga bakin honorable Suleiman da ma wasu bayanai muhimmai a cikin wannan zan zantawa da aka da shi honorable Suleiman yau gashi kai ma mun amshi bakuncinka da wace tsaraba ka shigowa masu kallon mu a daidai wannan lokaci. To assalamu alaikum warahmatullahi ina yi wa al'umma barka da a wannan lokaci Ah, kamar yadda kowa ya sani ƙasa ta rikice ga zaɓe yana matsowa kuma sun shigo ishin dala ishin gwamnonin arewa da mu 'yan arewa ne akan gwamnonin arewa za mu iya magana wanda su ne matsalar mu babba a arewa tunda ko me ake yi gwamnonin nan dai su ne in zaɓe ne ya kamata ka ci su ne in zaɓe ne ya kamata ka faɗi su ne sai yanzu aka kawo wani tsari wannan ita wannan canjin kuɗi yana alaƙa da tattalin arzikin kasa a yadda shi sai biyan gwamna yake bayani ai an je gurin su ya kai sau biyu ko sau uku kafin su zo su fara cewa baya son zuwa duk ba wannan bane abu na farko shine da ya je ya faɗa musu kudurin kuduren abin ya faɗa musu ya faɗa majalisa amma da yake baya alaƙa da abin da suke tsammani zai faru tunda ai daga wancan lokacin da abin ya fara faruwa zuwa yanzu eh, kamar mace ce mai ciki ba san me za ta haifa ba sai da abin ya zo dab da dab kawai suka tsinci kansu daga gwamnonin har 'yan majalisun kowa ya tsinci kansa a halin canjin kuɗi da kuma takaita zirga-zirgar kuɗi a hannun al'umma. Honorable su gwamnonin nan fa suna maganar cewa sun fito ne suna maganganu tare da maka gwamnatin tarayya a kotu saboda halin da talaka yake ciki na kunci da wahala. eh mutane su shiga cikin wani hali sabon abu ne ba a saba ba kuma an saka lokaci takaitacce amma bari in faɗa maka wallahi tallahi wannan abun yana tare da ba su matsala ne a zaɓe mai zuwa sun shirya kuɗi sun tara kuɗinmu da suka tara dan namu ne shekara takwas ɗin zuwa bakwai da suka tara kuɗi na al'umma ne ga hadisi duka abin da ya faɗa wallahi suna da kuɗi kuma sun tara wannan kuɗi za su yi kamfen da shi suna da kayan masarufi suna da kayan abinci to hankalin gwamnoni ya tashi su tsakanin eh, eh, shari'a da cbn da gwamnati suna da fahimta akan wannan aikin me yasa gwamnoni gwamnoni ba sa cikin gwamnati ne ai suna ciki abin ne ya zo ya rutsa su sun tara kuɗaɗe a gida an ce a da shi kuma wallahi tallahi ina gaya ma ko da ma an bar wannan tsarin an bada da kuɗi wahalar da gwamnonin arewa suka sa 'yan arewa da al'umma arewa ina gaya ma sai an yi amfani da katin zaɓe an kada wannan mutanen da ɗan takarar da suka ɗauko jabu ba ka iya tsayawa wai kun mai da eh, Atiku Abubakar sanar president in ka zo kana maganganu baka san me kake cewa ba ka so kana tsayawa kana faduwa to ni abu da nake magana akan wannan canjin kuɗin abu biyu ne gwamnoni sun ga faduwa ido da ido a ce yanzu dan Allah dan annabi a ce gwamnati kai gwamna shekara takwas mun sani tarihi tun da aka haife mu zuwa yau idan har gwamna ya shekara takwas to fom ɗin sanata yake karba a hannun sai tafi majalisa amma a ce gwamnonin arewa idan ka cire Aminu Waziri Tambuwal a gwamnonin nan da su gama na arewa fa ba wanda zai tafi majalisa kuma ka ce sun shirya eh, wai eh, abin arziki suke wa arewa ba ka ganin ko sun ci girma ne sun bar wa yaransu domin su ma su je a dama da su wanne girma ai kana ganin abubuwan da yake faruwa a su sun kashe jihohin ne sun sa mutane a cikin talauci. To idan muka dawo batun takarar shugaban kasa kai a bangaren don na ji ka soki wancan dan takara na jam'iyyar APC. Wa kake ganin ya fi cancanta tunda shi Bola Ahmad Tinubu ka kalle shi a matsayin mara lafiya. To ai magana ta gaskiya yanzu da muke yan takarkar nan guda hudu da muke ciki. Babu dan takara da ya kamata mu je mu jefa ƙuri'a kamar Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. To aka ce kuma ah, ba lalle ya zama shugaban ƙasa ba duba da bangaren kudancin Najeriya Peter Obi ya rabu da shi. Ai zance ne na 'yan social media kuma idan ka zo ka ɗauki cancanta da gwagwarmaya da Atiku yake ciki a ƙasar da tun daga lokacin da suka bar mulki zuwa yanzu ka san ko iya experience ka bari da shi na takara da ya dinga yi ka san shi ba sa'an waɗannan sauran ba ne shi wannan peter obi takara ce ta social media ta kabilanci shi kwankwaso abu ne wanda muke magana a jihar kano za ka ci zaben najeriya a jihar Kano ma fa ganduje ya riga ya mai wata bulala wacce ba zai warke ba ya riga ya ya, ya kacaccala siyasarsa kawai ihu yake bayan hari kar a ce an daina jinsa ne fito takara jihar kano ma ka rubuta ka aje abba gida gidan ba cinta zai ba baranta ne ana magana ta karar shugaban kasa anya duk da irin farin jini ko da abba gida gida ke da ita ai farin jini ne na kaya a jiki me kaya a jike duk wanda zai fito waje so ake fito a goge a wanke daidai misali amma idan kayanka a jike gudun kaza ana yi an san su sun yi abubuwa a kanan ai yan Kano sun fi kowa sani to Rabi so yanzu a jihar a jihar Kano har yana da bakin fada sun san shi barantane a kasa. mu mun san shi a kasa. a jam'iyya ka ce ba za ka bi ba sai dai a bi ka haka a ko ina menene a cikin siyasa wanda ya wuce zo mu yi tare ai ba saba mai akai ba ra'ayinsa ne bai cimma ba burinsa ne bai cimma ba ya kama gabansa kuma barin faɗa maka siyasa muke yi ba ƙungiya ba siyasa idan za ka yi ta ka shigo ka yi ta kawai idan ƙungiyarka ka bata samu wani mulki ko wani abu ba kar ka ce za ka gudu ko ka je ka dawo ka tsaya a yi da kai a tiku sun tsaya a cikin jam'iyya ne ba ƙungiya ba kuma kai ka sani a tiku tun da ya fara primaries yake cin zaɓe ba ƙungiya yake amfani da ita ba ko in ya shigo ya antifati ya waye zaɓe kawai yake fitowa a yi in Allah ya bashi a buga saboda haka wannan zaɓe na 2023 da zami saura kwana goma sha biyu muna da yaƙini muna da tabbas yadda mutane suka karɓi jam'iyyar PDP yanzu da yadda gwamnoni da shugabancin ƙasa suka kashe ƙasa in Allah ya yadda a tiku ne sabon shugaban ƙasar Najeriya. To yan masu kallo Allah ya muku rahama. duka dai waɗannan bayanai da ake ana yi ne domin a gudu tare a tsira tare ƙasar nan ta mace kuma mu ɗannan mu ne talakawan Najeriya ba wani shugaba duk ƙarfin sa duk kuɗinsa ya shi dai sai ɗare kujerar shugaban ƙasa ba tare da ƙuri'a talaka ba to kar mu sake a ruɗe mu a rika bin mu gida gida ana sai ƙuri'un mu ɗaya kenan na biyu kada mu sake da farfaganda a zo a mana daɗin baki a yaudare mu mu zaɓi waɗanda suka ɗauki shekaru takwas suna gana mana azaba. Me iya bakin kokarin mu mu muke jin komai wahalhalu mu muke sha mu ya kamata mu kwatarwa kan mai yanci babu wani dadin baki da za a mana kai can al'ummar mu shekara hudun farko an so a kawo canji bayan an kammala ta mutane suka ci aniyar sai sun kawo canji sai aka samu wasu masu dadin baki suka zuga su aka bata wa yan takara zakakure mutanen kirki irin su Alhaji Atiku Abubakar suna aka dinga soke-soke sai da aka sake da wannan gwamnati ta ƙara maimaita shekara hudu kaga sun cika shekaru takwas kenan sun gama yanzu ko ma dai masu wancan daɗin bakin sun fito suna maganganu iri-iri wani lokacin su yi amfani da rigar addini su rika cewa wai babu damar su ce da a zaɓi kafiri sai dai a zaɓi musulmi babu wannan damar sai suke cewa wai da musulmi ɗaya gwada gwara musulmi biyu abinda musulmi biyu za su yi musulmi ɗaya ba zai iya ba Mana suna so dai dole wannan jam'iyyar tasu ita za ta ɗore propaganda manya-manya maganganu na jan hankali kala-kala na siyasa waɗanda an mana su a baya su ake ƙara maimaitawa a yanzu amma har yanzu akwai wasu 'yan tsirari domin ina da yakinin cewa mafi yawan mutanen mu kansu a buɗe yake amma wasu 'yan tsirari suna nan suna bin irin wannan rudu to muna waya musu da kai muna kira su zo su bi waɗanda suka fi yawa cikin al'umma waɗanda suka haɗa kan cewa za su kawo canji a cikin wannan tafiya da yawa an haɗa kan cewa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa shine wanda ya fi cancantar shugabanci Najeriya tsakani na da wanda yake limfashi na yake hannunsa Allah wanda zai mini hisabi ranar gobe al'iyama ban ga wanda ya fi Alhaji Atiku cancanta a cikin waɗannan 'yan takarar ba a halin yanzu wanda ya kamata mu marawa baya mu je mu zaɓe shi wanda yake da yiwuwar zai ci zaɓe ba mu ga sa ba mutum ne mai kishin talaka mutum ne mai kishin al'umma mutum ne wanda ya yi aka gani tun a baya duk da wasu na cewa su ba su gani ba to ya za a yi su gani bayan ana taɓata masa suna in ya yi ɗin ba makiya sai su ɓoye idan an faɗa an fito da abin a fili ga irin alkhairansa sai wasu su zo suna karyata ba tare da hujja da dalili ba mutanen mu sun fi biwa propaganda wannan shine masifar mutane duk wanda yake so ya samu cikakken bayani da Alhaji Atiku Abubakar Tarakin Adamawa ya rika bibiyar shafuffukansa da ake budewa a social media waɗanda suke yada alkhairan da yake to anan ne zai gane cewa waɗancan ƙarya kawai suke yi musu saboda suna da daɗin baki daɗin bakin da za su iya yaudara ka shekara takwas ana ma abu kuma ka ƙara da ka ce za ka zaɓe su Allah sarki al'umma ta Allah ya wayar da kanku ku gane ya ubangiji ka sa 'yan tsirarin can da suke bin rudu su gane gaskiya su zo su bi al'umma da ta ke mafi yawa wacce ta haɗa kan cewa za ta kawo canji a cikin wannan tafiyar a wannan karan cewa sai an kawo canji an canja jam'iyyar APC a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu shugabanci na gari wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh